A rahotonmu na mata a yau dandalin VOA ya samu zantawa da wata mace mai sana'ar yaji ga da hiranmu ta kasance da ita. Sunan ta Sunanta Hajiya Hauwa, Hauwa Muhammad. Ta wace sana'a kike yi? Sana'ar yaji nake yi. Wani irin yaji? Da yajin tafannuwa, yajin daddawa, yajin zogale. To me jan hankalinki kike wannan sana'a? Eh saboda ni ma in karu ba iyali na ƴaƴana su ma su ji daɗi. ni ma su kowane wani ma zan bashi ma kyauta wani kuma zai siya ya bani kuɗin wani ma zai siya bashi kuma da haka ina amfani da sa ba abin da ba na yi da shi kamar kimanin shekaru nawa kenan kina wannan sana'ar yaji na yi shekara goma sha biyar kina sana'ar yaji ina sana'ar yaji shin wani alfanu kika samu a wannan sana'ar wallahi na samu amfani da yawa a cikinsa tunda komai ina yi komai yata ma tana zuwa makaranta da kuɗin eh, na yajin eh na yajin tana zuwa makaranta da shi to me burin ki dangane da wannan sana'ar taki na sayar da yaji buri na wa'ansu ma su koya na koya wa'ansu ba a gidan talbijin na je na koya wa'ansu sun iya ina zuba a muzubi sunan ne ne ba da sawa ba kya sha'awar sa suna a to ai sunan kamar da abin da ake yi kaɗan tunda zan yi kamar na dubu takwas dubu goma iyakacin sa kenan a kullum ya ba a kullum ba na kan yi a sati haka to ba ki da sha'awan karɓar rance a banki don ki bunƙasa wannan sana'a a a a tsohuwa ce ni na zan karɓi kuɗin mutane <laughs> in je rasa yadda zan yi bashi ai na banki wahala ce Allah Allah kuwa ai ana ba da ɗan lokaci da idan kai ka za ka biya ko mm. ba ki da masaniya mm, mm, ina sani ba zan karɓa ba ne ba na so Na waya ishe ni ƴaƴana suna bani ma ta wani kira gare ki ga yan uwanki mata eh yan uwana mata ka su zauna haka mutum yayi sana'a koyaya take zai samu da ko ka je maula ko ka je roƙo duk bai da amfani wannan mata dai ta ce da sana'ar sayar da yaji ne ta sa 'yarta makaranta barka bashir murya amurka daga kano a najeriya